ashirin da uku ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da tara tara ne ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun haɗu a wannan masallaci ne albarka masjidin ummina Aisha da ke layin alhaji bello abdullahi allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana a nan unguwar dosa cikin garin kadunan tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu ta'ammulatin fi qaulihi ta'ala wa ridwanun minallahi akbar wato zurfafa tunani da fahimta a cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa kuma yardan Allah shine fiye da komai na babban malami Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu wanda kuma wannan shine darasi na uku a ranar Lahadi mun kawo jeran giyan ayan ayan da malam ya ciro wannan maudu'i a cikinsa da kuma hadisai da suka biyo baya wato aya ta 72 a cikin suratul tauba ko kuma aya ta saba'in da ɗaya aya ta saba'in da ɗaya ka zuwa ta saba'in da biyu sannan ya kawo hadisai hadisin imamul bukhari wanda ke nuna cewa hatta aljanna ba ta kai yardan Allah daɗi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan kamar yadda muka ji cewa bayan duk ɗan aljanna sun shiga aljanna ya Allah ka sa muna cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai tambaya ya ce shin kun yarda da matsayin da na ba ku? za su ya Allah ya za ba za mu yarda ba alhalin ka ba mu matsayin da ka ba fiye da wanda duk ka ba matsayi a duniya sai ce to akwai matsayin da ya fi wannan suka ce ya Allah wanne ne shi ya ce daga yau na saukar da yarda na a kanku ba zan ƙara fushi da ku ba wannan shi ne asalin natsuwa da ɗan adam zai samu fiye da komai ya Allah ka azurta mu da wannan matsayi to bayan malam ya kawo waɗannan hadisai da jan hankali sai yake cewa fa yanbaghi ala kulli muslimin an yudi a hadhihi al-ayati al-karima fi qalbihi fa yanbaghi dan haka ka sani ya dace ala kulli muslimin akan duk wani musulmi mace ko namiji an yudi a hadhihi al-aya da ya kiyaye wannan aya alkarima mai daraja ita ce wanda muka ji a baya a wancan darasi fi kalbihi, ya zamto ka taskace ta a zuciyarka ko baka haddace ta ba ma'ananta ya zauna maka a zuci yi imani da ita ka yarda da ita kuma ka fahimci abin da take dauke da shi wa an sannan kuma ya dace ga duk musulmi ya kwadaitu ala huduri hafi zihnihi akan halarto da wannan aya a cikin kwakwalwansa fi kulli maqamin a kowane matsayi ya samu kansa kuma wannan shine abin da zai daidaita tunanin dan adam ya iya jin Allah yanda ya kamata domin idan mutum ya shiga wahalan duniya in bai tuna cewa iyakansa duniya ba in ya ba Allah akwai aljanna to sai ya samu aliya'at sai yanke ƙauna daga rahamar Allah sai ya ji cewa ba zai taba kai labari ba gara ma ya daina bin Allah to kaga wannan kuma shine halaka mafi girma kamar yanda idan mutum ya samu wadatuwa da ni'ima ta duniya in ya tuna kuma abin da ke wurin Allah ya fi wanda ke hannunsa zai karasa shi ma ya zabura wurin bin Allah har yaga ya samu yardan Allah to shi sa malam ya ce mutum ya zamto wannan yana cikin tunaninsa a kowane matsayi wa fi kulli mawqif a kuma kowane yanayi ka samu kanka wa fi kulli halin haka na a kowane hali li'anna na al-aya malam ya ce domin ita wannan aya da muka ji idan qamat fil kalbi. idan ta tsayu a zuciyan bawa wa kana ma dallat alaihi huwa hadaful insani kuma ya kasance ma dallat alaihi abinda ke nuni a cikin ta na yardan Allah da tsayuwa da yi masa da'a huwa hadaful insan wannan ne manufar dukkan wani dan adam wa ghayatuhu kuma wannan aya abinda ta kunsa zanto shine abinda makuran inda kake so ka kai wa matlabuhu kuma ya zanto shine kurewan abinda kake nema a rayuwanka fa inna ahwalahu to za a wayi gari lallai dukkan yanayin ɗan adam din nan mace ce ko namiji kullaha gaba ɗayan su taslihu za su yi kyau idan kuka duba za ku ga Allah subhanahu ta'ala kansa a wasu wuraren ya faɗi wasu ɗaiɗaikun ayoyi wasu ayyuka wasu ibadu wanda idan mutum ya yi su to duniyarsa za ta yi kyau lahirarsa ma za ta yi kyau kamar mene kamar imani da gaskiya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kwanda kai imani kaga maganar imani ake da wanda suka yarda su bi Allah shi kuma ya musu sakamako da aljanna su ake gayyata ga aiki guda biyu ne Allah zan sanya ku na farko ittaqilla ku kiyaye dokokin Allah ku bi Allah gwargwadon iyawanku ku nisanci zunubi gaba daya shine mafi karancin fasaran takawa wannan kaga aiki ne na zuci ko to saura na gabbai wa qulu qaulan sadida in kun tashi magana ku faɗi magana madaidaiciya ku faɗi zance madaidaici kar ku yi ƙarya a aiki ko a magana ko a addini ko a mu'amala in kai wannan to ka gama naka me Allah ta'ala shi kuma zai yi kaga aiki ɗaya ka saka a duniya na farko sai yace yuslih lakum a'malakum nan duniya duk yanda ta rinca ni Allah zan bada mafita zan jatta ayyukanku ne sai kaga Allah yana maka wasu dangin ni'imomin da ka san wayanka ko iliminka ko kwalinka ko dangantakanka ba zai baka so ba wannan daga Allah ne duk dan adam yana da irin waɗannan abubuwa akwai wani dangin ni'imar da da Allah ya maka shi kai ka san baka cancance shi ba rahamar Allah ne ta cancantar da kai ka same shi ana samu haka ko ba a samu to nawa zaka karantar da ɗalibi daga alifin ba'un sai kaga Allah ya mishi wani kaso a ilimi wanda kai ka san wane yayi nisa a wannan bazu ana yi ko kakan ɗauki yaro ka koya masa sana'a wata rana sai ka ji kana ce masa ko zan samu bashin kaza kan lokaci kaza Allah ya ɗaga shi kai kakan haifi ɗan da ka haifa ma kuma ya fi ka ilimi ya ma zama annabi in Allah ya so an yi haka da yawa a baya haka ne ko to sai Allah ya ce yuslih lakum a'malakum a duniya ayyuka za su kyau sannan ranar da ta fi tashin hankali ta ce ranar alkiyama yace ku kwantar da hankalinku wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai ma laifin ba wanda zai gani balle a kama ka shine ma'anan gafara ba wai baka yi laifin ba amma a'a ba za a bari ya maka tasiri ba balle a hukunta ka ya Allah kai mana wannan gata to shine da malam ya kawo sai ke cewa fa inna aqwalahu kullaha taslihu wa umurahu kullaha tazin sannan dukkan ayyukan bawa matukar ya kiyaye abinda ayan ne ya kunsa to ayyukansa za su kawatu za su yi kyau sai ma ya sake dawo da mu cikin hayyacinmu don dama ce ta'ammulat a ta'ammul mun bayani ne faɗi a kansa amma mafi ƙaranci don kar mu manta shine zurfafa tunani da fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qauluhu subhanahu wa ta'ala faɗin Allah wanda yake tsarki da ɗaukakansa sun tabbata da yake cewa wa ridwanun min Allah akbar kuma yardan Allah shine fiye da komai yace hadal mawdu' wannan maudu'i da muke tattaunawa fihi lata'ifun azima akwai abubuwan nuni da ya kamata mu fahimce su masu girman gaske wanda waɗannan abubuwa ta dullu ala izami hadar ridwan wanda suke nuni akan girman wannan yardan na Allah subhanahu wa ta'ala wa rif'ati sha'nihi da kuma ɗaukakan al'amarin yardan Allah idan bawa ya samu ya Allah ka bamu malai ce ashara ilaiha ulama'ut tafsir wannan abun lura ɗin malaman tafsiri su suka yi ishara suka yi nuni zuwa gare su fi kutubihim a cikin littafansu rahimahumullah Allah kai ma dukkan malaman tafsiri rahama wa nafa'a bi juhudihim kuma Allah ka amfanar da kokarin su ka saka musu da alkhairi dukkanin su wanda suke na sunna min zalikum daga cikin abubuwan da ake nuni a ciki da ya kamata mu ba da hankali mu fahimce su don mu gane muhimmancin maudu'in nan malai ce na farko kenan ko malai ne kai ne mai kirganmu. mu na atafar ridwani alama qablahu a atafar jumlatin kalmar ridwan da Allah ya kawo dukkanin aljanna da ni'ima kaga an gama magana amma sai Allah ya kara da faɗin wa ridwanun min Allah akbar an samu atafi an kure tun da an je aljanna an zo birnin kif to amma tare da haka sai aka ƙara kawo maganan yardan Allah bayan an riga an maganan abinda kowa yake fatan ya samu to mala ya ce wannan akafin da aka samu wanda ya zo bayan wannan da jumla walam ya ce mufridan kuma bai zo a aqafi na mufradi ba wa hadha fihi isharatu yace a cikin wannan akwai manuniya ila anna haza fadlun cewa lallai haza wannan yardar ta Allah da ake magana fadlun wata falala ce mustaqillun mai cin gashin kanta ba ita ce wancan aljannan ba an faɗi aljanna an gama kuma sai aka kawo maganan yardan Allah to atsafin da aka yi sai nuna yardan ba ita ce aljannan ba aljanna ce amma ta zuci ya ce aqfu mufrad mufrad walam ya aqfu mufradin nan ne ko na wuce mukhtalifun tamaman amma dhukira qablahu wannan wani falala ne mai cin gashin kansa wanda ya saba ɗari bisa ɗari a kan abin da aka faɗa kafin a faɗi yardan Allah abin da aka faɗa ko kafin yardar Allah ita ce aljanna wa huwa na'imul janna gashi nan ma ya tunasar da mu ce wanda abin da aka faɗi kafin a kawo maganan yardan Allah ɗin ita ce aljanna sai ya nuna ɗora maganan yardan Allah ɗin ya nuna ba aljanna ake magana ba shi ma yardan Allah wani abu ne mai zaman kansa an fahimci wannan tun a tafsirin tun a fassarar ayan a baya na biyu yace summa innahu qala daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa wa ridwanun kuma yardan Allah bitankir sai yace ridwanun aka kawo shi bin nakira wa hadha yafidu ta'zim kawo shi da nakiran nan ko yana nuna girman al'amar wani irin yarda ne ma'ana in ka taba ganin yarda da wani yayi da wani to bai kai wanda Allah zai ga mu'minai ba a ran alkiyama kun fahimci magana wa fakhamatar ridwan sannan kuma kawo shi da na kiran nan girmamawa ne na yardan a nuna maka yardan nan fa sai abin da rai ya gani wa ulu wa sha'anihi da kuma nuna daukakan al'amarin yardan Allah saboda bayi su tashi su nema ya Allah ka sa muna da rabo sannan sai na uku mala ce wa ja a munawwa'an sannan kuma ya zo munawwa'an an yi shi da tanwini wa tanwini yufidu ta'zim in ko abu ya zo da tanwini yana nuna wannan abin yana da girma an girmama al'amarinsa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab mala ce wa ja'a marfu'an na hudu sannan ya zo da rufu'a ka rif'ati sha'anin ridwan kaman yanda dai aka kawo maganan darajar yardan Allah din haka shi ma aka yi masa rufu'a dan su dace da aikin da ake so a yi wa uluwi sha'anihi da kuma nuna girman al'amarin yardan Allah idan Allah ya da bawa na biyar thumma innahu jalla sha'nuhu qala sannan sai Allah ne girma da buwaya yace wa ridwanun min Allah kuma yardan Allah yarda daga Allah kun ga inda kalman ta zo yace walam yaqul Allah ta'ala bai ce ba wa ridwanun minhu sai ya faɗi sunansa ƙarara wanda kuma mafi girman suna a cikin dukkanin sunayen Allah subhanahu wataala shine Allah kun fahimta duk cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala mafi girman sunansa shine Allah sannan idan ka samu Allahu ka samu Rabbu ka samu Ar-Rahman ka samu Ar-Rahim to su kuma waɗannan dukkanin sunayen da Allah ta'ala ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha waɗannan hudun dusu suka kyankyashe sauran suka fita daga jikin ku je karanta tafsirin suratul fatiha za ku ga wannan ibn al-qayyim ya gama waɗannan bayanan Allah subhanahu ta'ala ya ce alhamduliman farkon suratul fatiha lillahi kun ga ayan farko a sura mafi daraja ya kira sunansa da Allahu Ta nuna maka babu fiye da wannan sannan a gaba sai ce alhamdulillahi ne a gaba rabbi kalmar rabbu ta zo ni ne wanda na cancanci abauta mun gadin mai son zaman lafiya kuma ni ne mai gudanar da al'amuranku saboda ma'anar rabbu shine alkhaliqur raziqul mudabbir ba ku na samar da ku hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura sannan ya fara bayani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira to ba ku na samar da ku na azurta ku na raya ku zan kashe ku kuma in sake tada ku in muku sakamako shine ma'anar rabb to ni na cancanci bauta kamar yadda ni ke na cancanci gudanar da komai kun ga ba wanda ke tarayya da ni to kaga wannan yana nuna girman shi yana nuna a tsorace shi amma sai siffanta kansa da rahaman da ke nuna cewa yana son kowa da rahama sai ce ana ar-rahman ko ni ne mai rahama ar-rahman mai gamanniyar rahamar da ta shafi har wanda yake saba mani shine ar-rahman idan Allah ta'ala ya tashi ruwan sama bai cewa gonan musulmai za shi banda gonan masu zagin Allah bai cewa haka idan ya sako numfashi za a shaka bai cewa gangaren mai sittin ya shafi nashi daban wanda yake kolo ne shi kuma nashi a jinkirta masa Allah zai wannan ar-rahman yana da ni'iman da yake ta wadace dukkan komai rahmati wasi'at kullu shay to sannan yake ar-rahim akwai ran haduwa da ni wannan ranan kan mu'mine kadai zan tausaya ma shine ar-rahim to Allah ka samu a cikin su to in kuka dauko hudin nan haka malaman tafsiri suka faɗa ku duba wannan tafsirin suratul fatiha wanda abdurrahman saniya suka yana nan muna karanta shi da mata duk ran juma'a waɗannan bayanan suna nan a ciki game da suratul fatiha to nan da Allah ya zo ya ce wa ridwanun minallahi akbar wai baji muna da baki a ba lai dan juma littafai ba su wa ridwanun minallahi akbar a'a ba kina kai akwai wani chairman <laughs> wa ridwanun minallah kuma yarda daga Allah abun fahimta anan walam yaqul minhu inda Allah ta'ala zai ce wa ridwanun minhu magana ta cika saboda in kun koma ayan cewa yi wa'adallahu alladhina amanu minkum kaga ya riga ya faɗi waye shi kuma ya faɗi abin da zai yi to inda ne ya ce wa ridwanun minhu kuma yarda daga Allah akbar shine mafi girma magana ta tabbata to amma sai sake buga san mai nauyi ya ambaci sunansa da kansa ce wa ridwanun minallahi daga Allah walam yaqul Allah bai ce minhu ba sai ya ce to ku kula da kyau wa fi izhari ismul jalala kuma sunan kaga mafi tsadan suna ya amfani da shi ko mu ce mafi daraja bayyanan sunan Allah a wannan ayan da yake min Allah fi hadal maqam a irin wannan yanayi wanda ake maganan aljanna da ni'ima ima'un wannan nuni ne Allah ta'ala yake yi ila azamati hadar ridwan zuwa ga girman wannan yarda wanda Allah zai yi ta almudafu ila Allah wanda aka jingina ta zuwa ga Allah kai ku zo mu ƙara tadabburi ai ai ta'ammulat yace duk abin da yake da daraja idan aka duk abin da yake da daraja duk abin da aka jingina shi da shi shi ma daraja yake haka ne ko ba haka bane Allah subhanahu wataala shine ƙarshen daraja da ɗaukaka. to wanda ake jingina shi zuwa ga Allah in dai halitta ne kowane iri ne to matsayi yake samu misali mu ɗauki mafi darajar halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matsayoyi da sunaye masu yawan gaske nabiyullahi rasulullahi al-amin duka Allah ya kira shi amma ku je ku duba alqur'ani za ku ga duk inda Allah subhanahu wata'ala zai ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani matsayi mai girma ko a wani al'amari mai girma a al'amarin addini to da kalman abdu yake amfani bawa ya jingina shi da kansa ku koma tun daga ga mahaddata nan suratul baqara ko alamu annama gaa fa in kuntum fi raid fa ne kowa to kaje manya wa in kuntum fi raid mimma nazzalna ala wani abdina kaga maganin saukan qur'ani ne wanda ya ta girgiza duniya aka karyata Allah sallallahu alaihi ce in kuna shakka ka abin da na saukar sai bai ce ala Muhammad ba wani wuri ya kira shi da Muhammad din sai ce Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma nan da ake maganan wahayi da girgiza duniya sai ce abin da na saukar ma bawa na aka zo maganan jihadi wanda shine kololon al'amari addini yace wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu atan gaba yace in kuntum amantum billahi wa ma anzalna alawa ne abdina bai ce ala muhammad ko ala nabiyillah ko ala rasulillah ba yi amfani da abdu sallah duk wata shari'a a ƙasa ake sauko da aya a sauke ta da aka zo magana aikin hajji yana ƙasa aka saukar da alhajju shirin ma'lumat ga yadda za aikin hajji da aka zo maganar azumi aka saukar da shahar ramadan lazi unzila fihi alquran duk a ƙasa ne da za a yi maganan sallah Allah ya ce ku gayyato shi ya hayo sama ba za a yi mitin ba za a saukar da sallah a ƙasa ba wannan magana ta girgiza duniya munafikai sun so su samu mashiga su karya addini mumine kuma sun ƙara imani da Allah ta'ala zai ba da labarin tafiyan shi sama me da kalmar me kira shi subhanallazi asra bi abdihi da aka gama komai yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi kai in ma shakkan wahayi kuke fa auha ila abdihi yazo yace wa annal masal wa annahu lamma qama abdul sai yace abdan idza salla ka duba ka ga daraja saboda jingina shi ake zuwa ga Allah shi yasa ake daga darajarsa to wanda ma suka ci alfarman aiko shi irin su mala'ika jibril alaihi salam Allah sai girmama shi saboda yana da alaka da Allah alaka ta kai tsaye muta'in samma amin nazala bihi ar-ruhul amin ko sannan da Allah ta'ala ya zo ke magana ya ce man kana aduwan lillahi wa malakati wa man kana kutuna tuna mun ayan farkonta man kana aduwan lillahi ne ko shine farkon ayan da wa mala'ikati ce da mala'ikunsa sannan sai kebance ce wa jibril da mala'ika jibril shi mala'ika jibril ba mala'ika bane mala'ika ne amma saboda matsayinsa sai Allah ya jingina shi zuwa ga gare shi to haka daraja ta biyu shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka ga duk wanda ke da alaƙa da shi alaƙa ta kai tsaye matsayinsa ba ɗaya yake ba da wanda zai da alaƙa da shi ku duba sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'in sun ji ƙanshin zamanin wahayi da yawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairun nasi ƙarni mafi darajar mutane su ne wanda suka rayu a karnin da na rayu a ciki sun mallabi na ya luna hun sannan yan bayansu sannan yan bayansu daga nan sai yan alaba ku mu samu Allah ka samu na ciki <laughs> to a cikin su ma in ka zo ku kalli abu na ƙarshe da zan ba da shi a matsayin misali shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu shi kadai ake ce ma khalifatu rasulillah duk wa sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ba shi ba sunan shi amirul mu'minin duk wanda ba shi ba shugaban muminai ne amma shi yanda yau Allah ya sa rayu shi ta gwamutsu da ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga ranar farko har zuwa ƙarshen lamarin to shi yasa sai aka bashi wannan matsayi to shi yasa kullum duk abin da zai sa ka je kusa da Allah karka raina wannan abu karka shi a magana ne a aiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tahqiranna min al-ma'ruf in dai wannan abu yana da kyau alkhairi ne a addini to kakka raina shi walau an ta ka haka bi akhaka bi wajhin talq ko talik ko da ko zaka bi da dan uwanka musulmi kai masa murmushi ka sake masa fuska wallahi sai ka shiga aljanna sanadiyar anan muka karanta da ku hadisin karuwar da ba kare ruwa da takalmi Allah ya gafarta mata malaman hadisi suka ce hadisi na ingantacce ne suka ce wallahi ya inganta to a hadisin an ce ta tuba aka ce ba ce ta tuba Allah ya gafara kuma ba wanda ya sai tambayi Allah dalili shikenan sai mu imani sai mu miƙa wuya mu ma sai mu roƙa tunda mai abun ne mu ma yi mana ya Allah ka ya sai mana mika mu je mu samu gaba nan na gama da wannan ko sai na nawa na shida Allah ya ma albarka ثم إنه جل شعنه قال daga nan kuma sai Allah wanda al'amarinsa ya girma mai ƙara cewa wa ridwanun min Allahi akbar lallai yarda daga Allah shine fiye da komai yardan Allah shine fiye da komai walam yaqul bamu ji Allah ta'ala ya ce wa rida bai ce wa rida akbar wa ridwa min Allahi akbar in ya faɗa haka shi ma yayi amma sai ce ridwan bari ku ji hikiman yace wal farqu bainar ridwan war rida bambancin da ke tsakanin kalman arribuwan da Arriba, an anna ziyadatal talmabna ƙarin haruffan da suka gina kalman kaga riba haruffa nawa ne uku amma ribuwan rib ra'un badun wawun alif nunun aikin kun yawa su kaga mun samu kalma ɗaya biyu uku hudu biyar kalmar da take aka gina ta da haruffa guda biyar kama ya ƙulu ahlil ilm kamar yadda malamai suke faɗa suka ce fihi ziyaratul ma'ana ya nuna akwai ƙarin ma'ana in dai harafi ya ƙaru to ma'ana ma ya ƙaru fa ziyaratul alf don haka ƙarin alifun da aka samu na gaban wawun ɗinnan, nan wan nun da kuma nunun ɗin da ta zo a ƙarshe ta dullu ala quwwati hadar ridwan yana nuni akan ƙarfin wannan yardan ba fa yarda ne da za a tsara yin fushi da kai ba kasan dan adam in kai mai abin da yake so zai iya yarda goban ka bata mishi sai kwandemin ɗinka to Allah bai haka shi yardan in yayi ya yarda kawai idan ma akwai abin da Allah ke nufi ya fasa shine yin azaba saboda yayi nufin azaba ya fasa kamala ce da rahama kamar yanda yace ya yarda yace da yarda ba wannan tawaya ne kuma Allah bai da tawaya shi yasa ya zama subhana Sarki ya tabbata a gare shi duk wani abu tawaya baya tare da shi wa kasratihi kuma wannan ƙarin harufa yana nuni akan yawan yardar wa azamihi da girman yardan wa jalalatihi da yanda yake da girma wurin Allah sai na bakwai malake summa innahu qala daga nan sai Allah subhanahu wata'ala yace wa ridwanun minallahi akbar kuma yardan Allah shine fiye da komai walam yaqul bamu ji ayan ta ce ba wa ridwanun wa ridwanullahi akbar kun ga ridwanullahi ai ba mina an cire min din yace wa hada aidan shi ma wannan har wa yau fihi latifatun azima akwai wani abun nuni mai girma ala ku saurara ba komai nake nufi ba wahiya Shi ne ina so ku fahimci cewa anna hadha ridwan wannan yardan na Allah subhanahu wa wa in qalla ko da yayi kaɗan, saboda yarda abu ne na 'yan mintuna 'yan sakan kawai ka ji ka gamsu wani abu ne da bai ɗaukar lokaci wa in kana yasiran kuma koda abu ne mai sauki ko mara yawa fi haqqi ibadin ma akan wasu bayi wanda zaka ga kai ba komai bane fa huwa azamu min aljanna to a wurin Allah ka sani yafi aljanna girma wa ma fiha da abin da ke cikin aljanna walaysa fi ridwanillahi subhanahu wata'ala ma huwa yasirun kuma a cikin yardan Allah ba wani abu da yake kadan in dai Allah yarda to an gama hayewa kama kila kamar yanda masu iya magana ke fadi. suke cewa qalilun minka yakfini walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil qalilun minka kadan daga wurinka ya Allah in dai daga gunka ne yakfini ni ya wadatar da ni in dai Allah ne ce daga gare to na Allah ya isa annabi ibrahim alaihi salam da za a jefa shi wuta da mala'ika zo ce in taimake ka yace mai ne Allah ya aiko ka yace a aice to bar ni kawai da ubangiji shikenan yana sane da halina da yanayi na. shi ya sa yana fada wutan sai Allah ya gwada masa ko shi ne wanda ba a yarda da shi ya tozarta bawa me ya faru wa qulna ya naru kuni bardan ya ke wuta ki zama mai sanyi malamai suka ce da anan ayan ta tsaya sai ta zama tsankara har cutar da Annabi Ibrahim sai Allah ya ce wa salaman amma fa sanyi mai aminci iya kwandishan ki ba shi yanda jikin ke so ba tare da ya cutu ba ala Ibrahim ga Ibrahim a kira sunanka Allah ya kira sunanka ai magana ka kare Allah ya kira ko shugaban kasa ya kira sunanka yace a nemo wani to kar a gaya mishi sai ya zo in ba haka ba sai je ya hatsari saboda kidimewa ko ba haka bane to amma Allah ya kira Ubay bin Ka'ab radiyallahu an sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo yace da shi ya Ubay Allah subhanahu wa ta'ala ce in karanta maka alqur'ani ubayyi na budan baki yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wai ni ubayyu ni ni din ni Allah ya kira suna na akan al'arshi yace da sunan ka malaika jibril ya kawo sakon nan sai fashe da kuka ai mai uwa a gindin murhu ba zai ci tuwon sa gaya ba kaga fiqhun sahabbai kai ko yanzu da aka sai ka ce to nawa ya rubuta check din haba miskin nemi yardan Allah farko in Allah yarda shi kenan in Allah yarda da kai shi kenan kai kokari Allah yarda da kai Allah ya alƙawarin duk wanda yarda da shi zai bashi rayuwa mai daɗi Allah ka ba mu duniya da lahira to ina ganin kaman na gama fassara baitin qalilun minka yakfini ko kaɗan daga wurin ka ya Allah yana wadatar da ni walakin sai dai fa hanzari ba gudu ba ma kowa ya sani qaliluka abin da yake kaɗan ne daga wurin ka ya Allah la ƙwalu lahu ƙalilu ba wanda ya sai ce kaɗan ne sai dai in ba kai ka bada ba <laughs> saboda Allah subhanahu wataala ai isa za ka ko wanda yake da cikan hankali da kaza bai cika ma magana da yawa wani za ka ga a yi sai ce oke wannan oke ɗin ta fi cika surutun wani na shafi goma ko ne ce na'am ko ce insha Allah shi kenan wannan ya fi duk wancan shi yasa Allah subhanahu wataala shi ma daga cikin hikimansa sai ya sa zartaswansa ba a cikin wani abu ne mai yawa ba saboda farko ɗauka akwai wahala a wurinsa innama amruna li Iza! A radinahu, an naqula na kun fayakun Allah ta'ala ce duk da muka yi nufin ya kasance cewa da shi mu yi kasance ko sai kasance saboda a san cewa akwai abu inda malamai suka ce da Allah ya ga dama ma ba sai ya ce kasance ɗin ba dole ya kasance ina fata mun fahimci wannan to Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala kuma ya datar da mu akan abin da yake so ya yarda da shi a yau kam Allah albarkaci wannan majalisin namu da mutane bayin Allah waɗanda muke farin ciki da zuwan su kuma muke musu fatan alkhairi saboda haka bazan cinye lokacin ba yanzu na ci rabin lokaci ne daidai da minti ɗaya haka ne ko zan gabatar da mu da muke da su waɗanda insha Allahu ta'ala za mu ji su ma da gare su tun da shi dai karatu kullum muna yi a sati ma kusan so biyu ake yi ko so za mu ba su dama mu ji kalmominsu sannan kuma mu ji fata alkhairinsu akwai na farko ɗaya daga cikin bayan Allah wanda muke tare da shi kuma yake masoyin ma'abuta alkur'ani da ɗaliban ilimi duk wanda ya san shi ya san shi mutum ne bawan Allah wanda ba abin da ke faranta mai a rayuwa kamar ya ganshi shi tare da ɗaliban ilimi ko musamman masu hidimtawa alƙur'ani yana yawan hidimtawa ƙur'ani da ma'abotansa ba za mu yabe shi a gaban idansa ba saboda ya saba ma'alin sunna amma dai na hasibuhu wallahu hasibu wala nuzaki ala Allah ahada shi da alhaji malam mamman ibrahim gur biyu ko amma ba zan koma biyu ba sai kun gyara titi <laughs> an fara gyara za ku gama ta 27 to Allah ya yarda dan dai hammalan sani rijiyar lemo sai da yace shi ma kan ya ji biki mu ma kan mun amshi namu saboda haka shine CEO na Gur M Gur Foundation ba Allah ne da na san da yawa an sha ganin mu tare da shi kuma mun mun je har biyu mun ziyarce shi kuma an yi muhadarori da karatuttuka da dama wanda sanadiyar wannan Allah ya taimaka har wasu ma sun musulunta a sanadiyar wannan da'awa da aka fita to muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi sannan kuma a lokaci guda sai Allah ya haɗa mu da wani bawan Allah shi ma malami wanda yake daga New York America kenan wato malam Isa wanda suka zo tare da malam Muhammad to ina ga yanda zamu yanzu zamu raba musu lokacin ne insha Allah ya imam kai zamu fara gabatarwa insha Allah ta'ala kalimatun tanfa'una wala tadurruka sai ka zo ka yi mana kalmomi waɗanda za su amfane mu ba tare da kai sun cutar da kai ba muna roƙon Allah ta halaye saka ma da alkhairi in ka kammala shi kuma a ba shi kenan ba ba shi kenan ba <laughs> shi dai shi baƙonmu ne ni da kai gaba ɗaya, tun da ni da kai bin zama ɗaya. shi kuma ya fara kawo mana ziyara shi ta za mu ikramu zai, za mu karrama baƙonmu. ya ba alaikum salamu salamu ومرحبا